an kawa to me matsala take laisa lahu ma'budun ko bisifatin kamilati kai da abun bauta ta bautatawa mai cikakken sifofi dole kaza zai nemi wani abun ya gaba da shi dole koma wurin wani Allah da a ce yana bi Allah gaba da zai ga Allah ya da shi jiru ɗaɗɗe ya yi ƙasan kai ha'ara kamar yadda za ka mutum kan yi ƙasan kai a ɗaki alal mu'alli alal allamatu ko salih ibn fawzan al-fawzan hafizahu Allah ko wa amin yake kauluhu fi bayani anna al-mu'attila sharrun min al-mushrikin akwai shi a ina a shi nan a babi fasulun fi bayani annal mu'atmuta mu'attila sharrun min al-mushriki mai kware Allah muka ce muka tafi gaba daya ya zama hatsari daga mushriki da shi'i al-mu'attila شر من المشرك لأن المعقل ينفي وجود الله تعالى بكلية ينا قول يسامور الله جبائيا أو يكون معقلا لأسمائه وصفاته ويقول يسونه جسفه فيه وأما المشرك فهو يقر بوجود الله مع شركه في العبادة wannan ya nuna mushriki ya fi dama-dama daga mu'abdili na milkada a fi نفس القلوب haka ne ji da nawa kai me yake kai a yadda mutafarminan kamar yadda bakwai ta goyi bayan shi mutadammina ne kada hafi nafsil ulu hakikan bisa ta tsabahin Ije to wannan baiti al-mu'attilu shi dai mu'attili la ya min ne. baya tsallakewa daga matsayi guda biyu in ma ka same shi a wannan ko ka same shi a wancan al'ula in ma innahu jahidin jojo da tsaki. ko dai ya zama yana karyata samuwar Allah gaba ɗaya zafin Allah tsaniya wa in ma homo artilon. ya kore likamaliha kammalan zafin Ina fayil asma'i والصفات وهؤلاء هم الجهمية ما سقولي سوناي تسفو فينا الله سوني جهماوا ومجتقاتكم دو عند سكا حيفو سكا ركشم كركشم مؤتزلاوا من فرق الضلال والشرك فهو وتوكد مقصوده كنا نوى ثمانين دقيقة أقيمة ثمانين دقيقة كي كي أجل الكي أوه ni fa ikon Allah yana da yawa ce min amma da ta kalla gan shi wa shirku fa wa tawassulu maqasuduhu kulfa min bil azim shari to shine yake cewa ai wannan wa shirku kenan al mushrikuna yuqirruna bi wujubillah kaga mushrikai masu bautar lata da uzza جنة كون مشركي يا إدافي الله يا نكبة الدسام ورح الله وبأسمائه يا كبة الدسونا إن الله في الله ويعبدون الله كما ولكنهم يقولون إننا لن فيلا إلى الله بدون واسطة فذا متفقين وعد الله بإجابة الأمي فنحن بحاجة إلى وسطاء وشفاء شفاء إلى الله kaga masu mushrikai masu bautan lata da ƙwazza sun fi ibn sina yi da ibn sina ya ce allah na zama tunda dai babu babu allah kaga kwanda mushiriki da ya tabbatar da akwai allah illa laifinsa girman Allah ya gani girmama Allah ne ya kai shi da har ya san da ne zuwa ga Allah ina ga shi ba zai iya magana da Allah ba sai an masa iso wajen ba ce babu Allah masu ba Allah ne kadai kadimi ba to yi sa ka ce ainihin mushriki shirka ta fi dama dama daga mu'ar masu bautan lata sun fi irin su ibu da sina filosofos din nan wanda suka ce duniya ba ta farko duniya ba ta karewa bal mushrikuna kafu min al mu'attal mushrikai sun fi dan dama dama daga mu'attala ne hmm? ya gyara ya gyara Faɗo mene ne kyaran abin ah, Zulfa. Ba zulfa ɗin ya kawo. Kuma wannan an naka, wannan na ari bakinka na ce Allah. Ya fara ki da rabe baiti ne ya karye ba. To, ba mamaki ko da ba ka rubuta za ka shi baka mm, eh, na ma shi ba shi nan dan da zo zo zulfa ba can da ke je da hun duk inda kaga can da yawa a bibi na shi ne ai guda biyu ne a ciki duk shadda in ka ce rabbu ta ba biyu ce sai tsaurara sai mai wata biyu kaga wannan masu tun da huzzi kaga akwai shadda kaga to shadda nan tun da shamsiya ne kaga ne ga gani sai eh wannan tsaurare ne wannan kuma ne aka shigar da shi ko wannan ga to wa a ya raba shi idan je zan ci maka albasa da bakinka can zai je ka ji kuma na ku ci ka ciwu ina naki ne kuma ƙalugu oh, oh, da ibadatil makhlukin hajarin wa min nawa ya ɓace dama fatan su ya zo ya ɓace min dubu sai na sha wala da muke zuwa yi garin zafiyar su ta ce ana gano shi tamanin da tamanin da tara ke ibadatil mafalukin min hajarin wa min ta ni ko ko da kana yace eh, kullu ma yu'baduna duk abun da suke bukatawa. min dunillahi wanda bai ce Allah ba koma bayan Allah su dona bihi tawassufa suna nufin kama kafa minhu lahu wana min hadal ma'budi inda Allah sawa'un kana ma'buduhum من الحجر من الأحجار شو أتكي بوتدوا أبو ويد مجمع ها شو أي أبانا أبانا أتكي قاسو سوانين masu bautar eh, eh, lata ba dutse ne ba dutse ne amma asalin dutse ne sunan mutum aka bar ta ba na hau masu bautar dutse ne wannan dutsen shi ne shi ne lata shi zai shiga ne kai da Allah shi nake da kuce dutsen ga garin su ga inda yake nan Najeriya babu masu bautar dutse ne a ko dai rashin kula na irin namu hmm? sai ya tafi a kushe ku saboda kamatar da mu sunan sunan kai kuma naka ya suke yi zan taure ko a sa basa banja eh? sarki ake bautawa to ayan karaba kan duro to kaga wa'annan su ne mushrikai mushrikai hmm? Dure. Ne? Lumoro. Lumoro. To. to ana zuwa bauta duk wanda ya je ziyara ya je bauta ba yanzu aikin haji ba ba bauta muke zuwa ko mun je ziyara aikin Allah suna girmama shi duk wanda ije ya je ne girmama abu tunda ya je ne mai matsayin ije to kanta idan mutum je irin nan ya kuka in ko ba zai iya kuka ba ka ije in dai musulmi ne da kafa shiga gidajen halaka ko sai kuna kuka to da lafa a shi ma dutse ne akwai alama ma na bautar shi da to sai dai zan iya faɗi ga yadda ake bautar da yadda ake bautar mutum da an bari kwata-kwata ya zama labari to shi kenan to kaga kenan a ce da daga aka ce min hajar daga ga dutse ya bullo wa min waye ومن شجر ها ومن أشجار بوك أي بيت الجد إذا مطابو من شجر من من بشر ديك بشر تمو أنا ده بشر ده كي بوتا تمام نعم tunda kaga ina bada aljanna ko Allah bai shi biya ba wanda duk ikama shi ko zai kai shi aljanna ba hisabi ba hukuma to ina ban fa ina ta'addanci da ke koda ya aikata duk abin da ya aikata zai tsallaka da shi Ya ga wannan basharu masu bin tijani ma haka masu bin abdulkadir ko da shi abdulkadir bai yadda ba amma dai suna da shi zai kai su aljanna Kada suna bin sa su da bautanin hajjari daga nan sai waye eh ah, kabari ah oh, kabari ya ciki eh eh eh ini min basir ah da kabari kabari to za ku na kabari na da da na yanzu babbar na yanzu tunda ana zuwa ana neman abin da ake nema a wajen da mutum ba zai je aikin hajji ba sai ya fara zuwa hukumar sai wannan wata mama su wani daga cikin da ina nan sai mu je baɗi da kansa amma tun da baya nan ba za mu faɗi. aka biya mata haji ɗan ta biya mata haji ta ce ba za su je ba sai ta je kabarin hubbari sai ta je hubbari ya za a mace fara za a yi ta je da je hubbari ba ba haka sannan an kaɗo bi hubbarori na kano baliyai to dai kuma nan garin ma ba sun fara ba Yan shi nan da sun miƙe ko ba da suna haƙe da wurin suna da rana musamman ta zuwa ba in ba mai da hankali ba za ta zama bauta in kun da zai kabarin komai ne ana zuwa ana kaza wannan da kaburbura dai ga suna latu addu'a latu wannan ruwan da ne amma na da can taure su ne su wunda su su Duk suwa'u duka wa'annan kaburbura ne shi ke nan. تولنا كذا شيء تولنا قو وال والذي حملهم على اتخاذ شفاعة الشرك ولا يشرك ما هم كذبوا من حجرين أنا دعوت يا رب أنا أني ما أيك ما أيك kullu ma ya ma min dunillahi yaqasuduna tawassuta wanda suke nufin kama kafa da gare su inda Allahi sawa'un kana ma'abuduhum min al-ajal shine muka tafi neman duwatsu aw awil ashjari to ai ashjaru baharun ne la sahila la duwatsu na gari ni kaza menene kaza musamman rima inda dai arewa na ana bautar rima da yawa أو الملائكة أو الصالحين أو القبول والعذر الشرك تذيب بجهل منك يا نمان تمانا جرى لهم والذي حملهم أبن لي توكي سوالنا عيشي على اتخاذ الشفاء حسوك كم محصوبوس الشيطو جلو ستا دوان دراسو كم كبادسو التي يعبدونها من دون الله انه راس الخالق من كما تمهلتي هو على المخلوق سنقطة انت مهلك الى فلكي ما كجوجا فلكي تدعني لما رأوا سلاطين دسوك بفراقنا وملوك الدنيا لا يتوسل إليه إلا بشفاعي راس الله عليه حيطين ونجي في تعالى الله عن ذلك عينه هو الكبير الله تعالى لا يقاس بأحد من خلقه وذلك لأن السلاطين لا يعلمون بأحوال الرعية بس صنع عليهم على كوابا إلا بعد أن يبلغهم السفاء سيماتوا تكاني سنسندسوا والله تعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء فهمت يا أنه